Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau Juma'a 20 ga watan Satumba 2019 ga kanun labarin. Matasa ɗalibai na Yamai sun samu imantarwa ga tattalin yanayi albarkacin ranar ƙasa da ƙasa bisa batun yanayin zakuji cikon bayani a cikin shirin. Kaso 97 bisa ɗari na yaran ƙasar Nijar a kawa shawar rigakafin cutar dusa bayan sati guda ana farfagandin shawar manufar ita ce a kawar da wannan cuta a cewar daraktar tsarin shirye-shiryen shawa za ku ta a cikin shirin. A cikin rahoton musamman na maraicen yau za ku samu bayani matsalar cin wato ƙasa wanda ake cema geophagy da shararren jami'an nan wato fannin za ta bayyana mana. masauraro barkamu da warhaka gungu Muhammad tani ke gabatar muku da labarun ga kuma yanda suka kasance. Daga 20 zuwa 27 ga watan Satumba al'ummar ƙasa da kasa na, yunkura don yanayin wato tare da kamun hannun matasa maudin shine wato ilmantarwa abun karfin ci ne wato wanda za a kokowa murkushe canjin yanayi a ƙasar Nijar dai sandikar kasa na wato na ma'aikata ba da horo da ilmantarwa wata makaranta suka zaɓa ga saka usul ɗin wannan aiki na sati guda garba ilu ma'aikatar mai kula da sadarwa na sinafen yama musa hassan ƙarin bayani Wannan makon shagugula na duniya lokaci ne na jayo hankulan jama'a domin ɗaukar matakai. Makarantun boko su kasance guri na aiwatarwa a kan ɗaukar matakai na samun mafita akan canjin yanayi. A horar da malamai domin su ba da horo akan canjin yanayi a duka fannoni domin miƙawa zuwa ga ɗalibai yadda za a fuskanci wannan al'amari. Wannan ne dalilin kasancewar mu a nan a yau. A cikin wannan sati matasa 2,500 ne za a baiwa horo akan matsaloli da kalubalen da duniya take fuskanta da ke da nasaba da fatara rashin daidaito zaizayewar mahalli zaman lafiya da shari'a. A cikin yara fiye da miliyan hudu na ƙasar Nijar 'yan wata tara zuwa wata hamsin da tara da ganin shashawar rigakafin cutar dusa wato ta shafa a bana kaso tasa'in da bakwai bisa ɗari a kawo shashawar a faɗin ƙasa baki ɗaya kaso uku bisa ɗari da suka yi saura sun jibinci yaran makyaya da masu zaman wucin gadi za su fuskanci tsarin bibiyar kaiwa gare su a cewar daraktar tsarin shirye-shiryen shashawa PEV Dr. Sule Rabi ta wa Nafisa Adamu Sirfo cikon bayani. Kamar sauran cututtuka da ke da rigakafi kuma ake bin su sau da kawa cutar tunanin ita ma tana cikin tsarin na cututtukan da ake son kawarwa. Aikin kashi-kashi ne. Wannan ya kuwa ta rigakafi ita ce ake ce ma shawar rigakafi ta gama gari. Wannan su ne rigakafi biyu da muke yi bayan wanda ya shahi yi ma kowane yaro shawa daban-daban. Jiya ne muka zo karshen wannan shawar amma za mu ci gaba da zagayawa a cikin wuraren da muka gano cewar shawarar bata wadace su ba inda za mu ci gaba tsohon kwanaki biyu masu zuwa don mu tabbatar da kowane yaro ya samu shawar. A wuni na shida da muka soma mun kai matsayin kishi gumiya tara da bakwai cikin ɗari na yaran da suka samu shawar a faɗin ƙasa. Kishi uku da ya yi saura wanda ya shahi ɗiyan makyaya da sauransu za mu yi bincike a kai don mu samu tabbacin cewa dukkansu sun samu rigakafin. Ku rike da cewa ranar sha uku ga watan Satumba 2019 ne wannan farfaganin ta soma kuma za ta kammala sha tara ga watan da muke ciki. Gidan sabro 500 zannuwa 200 taimakon da gwamnati ya baiwa mata magidantan da ba su da karfin cima bukatunsu na kwamin ɗin Ingal da ambaliyar ruwa baya bayan nan ta sama a yayin sukursale ne aka yi ba su wannan taimako. Madam Elbak Zainabu ko ministan cigaban mata ta yi jawabi a kai ga fasarar jawabin nata. Wannan sange 500 da zannuwa 200 taimako ne daga fada shugaban gwamnati Birji Rafini zuwa ga magidanta masu karamin karfi. Don kun san muna cikin lokacin damana. Lokaci ne da masassarar cizon sabro ta haɓaka. Taimako ne da ya zo cikin lokacin shi. Zannuwan 200 kuma taimako ne zuwa ga matan da suka zo wurin wannan sallah ta lasar gishiri a nan Ingal. Muna iya cewa wannan taimako na farko ne ganin yawan matan da ke wurin muna isar da mu zuwa ga shugaban gwamnati birji rafini dangane da wannan taimako da ya yi zuwa ga mata a cikin wannan lokaci a gaida adama dawaki da fasara harabar jakadar kasar amurka da ke kasar nijar ta bada taimakon littattafai wajen ɗari kala-kala a ranar alhamis a balbalin cibiyar su ta agades sabgar da ta gudana albarkacin sallar lasar gishiri kirsa misali komi ke manuwar bada wannan taimako jai jim merman shugaban tawagar ya baiwa wakilinmu ansi karim amsa ga fasarar kalamun nasa Domin a fahimci maganar Turanci da kuma bayar da sani, a yau mun ba da fiye da littattafai 200 da aka buga da yaran Turanci da kuma Faransanci don mutanen Agades da ke halartar wannan cibiyar su samu masaniya albarkatu da dama. Kuma cibiyar ta Amerika tana ba da sararin shiga yanar gizo wifi kyauta ta hanyar kwamfuta su su samu ilimantarwa da jami'ar Amerika ke yi su shiga su samu talabijin su kuma samu nishaɗi ta hanyar bidiyo da za su kalla. Wato abubuwa da dama ke akwai da za a iya amfani da su idan aka zona. Kalolin littattafai tattalin arziki, tarifi da littafin balaguro. Abu da dama ke akwai da ke cikin wannan taimako da aka bayar yau. Kulob ɗin ɗaliban kwamin ɗin dogon duci ƙarshen satin nan da ya shuɗe suka gudanar da tsarin satin kimiyya motsa jiki da al'adu aji na biyar ma'udin ne matasa gaba da gaba da ƙalubalen ci gaban gari sumana mai zama abdulrazak mamba na kulob ɗin ya bayyana ma wakilinmu abdulaziz ɗanyuma dalilan zaben wannan ma'udi. Mafi yawan al'umma Nijar idan kuka duba matasa ne. Kenan za mu gabatar da wannan tafiyar al'umma domin ƙoƙarin kawo ci gaba. Kuma kowa ya san ci gaba yana somawa ne daga ƙasa zuwa sama. Don haka ne buƙatar sakin ragama ya nuna mana ya zama tilas mu bi ta ƙasa domin kai ga sama. Don haka muka yanke shawarar samar da wani tsari ga matasa. Mu baya da himma ga ci gaban gundumomin shahohi da ma ƙasa gabaki ɗaya. Wannan ya sanya muka zaɓi wannan maudu'i domin nuna ƙoƙarin da muke iya kawo wa na ci gaban yankin. A wanga satin farashin abinci a cikin kasuwannin kasar Nijar ya samu sassauci daga kaso biyu ɗaya har kuma uku bisa ɗari idan aka danganta shi da satin da ya shuɗe bi da bi na hatsi dawar gona da kuma dawar masara abin da ya fitar kenan a cikin majalar sati-sati na tsarin ba da labarun kasuwanni shimfiɗar ranaku hudu zuwa goma ga watan satumba 2019 rahilatu sumana ta naɗa muna rahoto akai asumani shina fassara muna rahoton muji. matsakaicin farashin buhun hatsi mai nauyin kilogram 100 a ƙasa ya tashi jika 18 na sefa sabanin jika 18 da dala 80 na sefa a sati biyu da suka gabata yayin da buhun dawa yake a jika 16 da rabi sabanin jika 16 da dala 80 na sefa a sati biyu da suka wuce farashi mafi karamci na hatsi an same shi ne a kasuwar sabon mashi jihar maradi inda buhun hatsin yake a jika 13 na sefa an sami farashi mafi karamci na dawa a tumfafi jihar tawa inda ake sai da buhun dawar a jika 10 na sefa a jihar agadez ne aka aka gano farashi mafi girma na abincin ana sai da buhun hatsi mai nauyin kilogram 100 da na dawa a jikka 22 na sefa a ingal da arlit matsakaicin farashin buhun masara mai nauyin kilogram 100 da ake shigo da ita daga kasashen waje a yanzu haka ya tashi jikka 17 da rabi da dala 40 sabanin jikka 18 da dala 40 a kwanakin baya farashi mafi karanci na buhun masara an same shi ne a kasuwar gotel jihar tilabiri inda ake saida shi a jikka 13 da rabi na sefa farashi mafi girma na masarar a cintabara da ne jihar tawa inda ake sai da babban masara a shika 25 na sefa. A gaida Asmana Shina, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a jiya nan ya ya jagoranci sabgar ɗaukar rantsuwar wasu shugabannin masharantun ƙasar Nijar da suka jibinci shugaban farko na kwamitin ƙasa da ke shawara kahin a gabatar da doka a majalisar dokoki da kuma wasu ƙa'idodi kamin a bayyana su da shugaban kwamitin lauran kuɗi shugabar farko kuma na kotun ɗaukaka ƙara mafi girma da kuma babban lauyan gwamnati a kotun ɗaukaka ƙara wa'anda aka naɗa bisa ƙudurin shugaban ƙasa kamar yadda majallar Sahel Dimash ta wallafa rawaitar a yau. Shugaban ƙasa ya lamunta da rantsuwar tasu kamin ya umurta su da su shiga zuwa gudanar da aikin nasu a faɗar majallar. Babban kocin tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar François Zawi ya bar gabatar maina a shigar satin nan shugaban ƙungiyar 'yan jarida masu sharfin wasannin motsa jiki na ƙasar Nijar ya bayyana cewar ɗan ƙasar Cote d'Ivoire ɗin nan dai shekaru hudu ke ga da yake gabatar tawagar maina ba tare da girkin alkawalin kwantara ba da ƙasar Nijar. gadai fasara bayanin Muhammadu Jingarai da Yama Habibu Garba ta wayar talho. Duk zaman sa a Nijar, François Zawi bai taɓa samun cikakkar kwangila da ƙasar ba. Yau shekaru hudu kenan, hukumar ƙwallon ƙafa Fenifoot ta hanyar shugabanta Kandala Manjo Pele ne ke yin dubaru domin biyan François Zawi albashi. Ta dalilin François Zawi, mun yi nasarar canza kungiyar ƙwallon ƙafa. A yau banda Dauda Kasali, babu dan wasa na shekarun 2012-2013 a cikin wannan ƙungiya. Bai samu cikakkar kwangila da Nijar ba, ballantana a ce akwai wani nauyi da ya rataya a wuyansa. Amma duk da haka ya kawo nasu kokari a cikin harkokin yankin kwallon kafar Nijar. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da ɗigo uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da ɗigo biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da ɗigo biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu na Fondation Irondel Niger kuke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Cin ƙasa geophagy a Faransance abu ne da ake aiwatawa balema ga yara da mata masu juna biyu a yawancin ƙasashen Afirka balema kuma a ƙasar Niger. Madam Sabo Zainabu Adama mai ga jami'a a Kilin ɗin Kwaro Kano ta nan Yame ta baiwa Rahilatu Sumana amsar tambayoyinta sai mu saurara. La na ɗaya daga cikin manyan cututtukan da ake ce ma pika wato cin abincin da baya da amfani ga jikin ɗan adam. Geophagie ta yi wa ɓangaren yara na nafiyar Afirka. Kin ƙasan da yara suke yi bai da illa akan lafiyar jiki? Akwai alamomi da dama da yaran ke nunawa kamar su ciwon ciki, kumburi, kuma yaro sai kwanaki bai kashi ba ga kuma gajiya. Wani lokaci akwai wasu ƙananan duwatsu da ba su iya hucewa cikin hanji sai su taru su dunkule. Wani bi sai an ma yaron hoshi don a fitar da su. Idan aka yi raskuna sai a gano matsalar rashin jini wadda ke da nasaba da rashin sinadarin fer. Da an ga wannan aka tambayi uwa sai ta tabbatar da hakan. Wani dalili ke sa yara kin ƙasa? Bincike ya nuna cewar yaron da baya da jini shi ke son cin ƙasa, kuma in ya ci ƙasar ita ke haddasa mishi rishin jini, saboda wannan ƙasar musamman ma lakar ita ke matse sinadarin na fer. Kowace rana cikin abincin da muke ci muna kawo wani kaso ga ruhin jikinmu, saboda lakkar jiki na bukatar waɗannan sinadaran da ke ƙara ma jini ƙarfi. Kenan ya kamata mu rinka ziyartar likita domin mu shawo shawo kan wannan matsalar kenan uwaye ku rinka ziyartar likita kenan ya shafi hadda manya kwarai ya shafi kowa da kowa ya ake yi a ɗoki nohin wanga rashin jini ana ganin alamu idan ka duba hannunka kuma ka dubi na yaro sai ka ga nashi yayi yi hori sosai idan aka kwatanta da naka daga nan sai a yi gwaji wanda zai nuna matsayin wannan rashin jinin daga nan kuma sai a soma yin magani tsawon watanni uku bayan wannan nan sai ku ga yaron baya kuma bukatar sake cin ƙasa. sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa mini shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama amma ku rike da cewa yanzu Musa Hassan ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci bayan wannan kuma a ƙarshe za ku ji wato dandalin 'yan jarida wanda ma'udin shine wanda za a nuna muku a maraicen yau tare da alasan kuzi wanda zai jagoranci shirin a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu a futa lafiya. shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.